الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ومار منصونين كو أرسونين كان قمو أولا غسكوني لنكي تنين كوتاكي aga gemmodangani wurongurane attammundo sikkoñe sinebe gani wujune kamo na ta aɗo sina bane faren hijiranga alayhi salatu wassalam aga genno gemmodangani miladiya kenya gani sinen kasunaxa tandi abita tummundi ñayi sinebe gani wujunu hilli aɗo tampille nabillahi isa bangayenga warni katta o darsununga kenya gani sharhu nawaqidul islam al ashar okran mogo sheikh muhammad bin abdulwahabi rahimahullahu taala agara hinu kuttammi be kahumamayinanti wasere silama kubonondinan maga okran mogo koren kayi kenyagani sheikh salih alfauzani hafizahullahu taala aken kagada sharaha korerai ona kenya sharahan kamma owa bonondindi ho karagandi nyanogondi kenyagani nanti man abogada ma jaa bihi rasulullah walau amila bihi kafar sirebe gana hokoni kebe fare alayhi salatu wassalam ada gari hara ganani an gana golliti kempo hulaneya awaku an bugu kafira kun bi bimana an gana golle su dabarni gati fare nyada ke dabari ifo kanani golle ke kanun tennani kattanga anna golle ke kanu anna dabari na sabu nyagiri allahu subhanahu wa ta'ala wona kenya nogonga walenki o taxura tampille aro sikkandingati allah subhanahu wa ta'ala dungaenga oga sigindanogoɓe a kenni allah qurana aya ke ayi agati wa idha qila lahum taalaw yastagfir lakum rasulullah o sigindi ke ayayi munafakinun tagumancuyi gwani kenga ni khiri nanti khaifare nga ana allah ka fargesi munda kadangani anni ngari iga yonkolla nun yonkono igi yonkolla nun gijimbana iwa mani iwa ilene wa koppane bakkan kenga anani dundero nyini sere suji kunya gani kenga ganan klikata allah subhanahu wa ta'ala haranga na nyanga golle ke dabarni an kanna dabarni mani kamma qoniya kamma tanchon do menga munafaqa gunta gumanche go wandi ganan klikata faran sunnanga alayhi salatu wassalam harangana angana golle ke dabariya nka golle kentaliganda ngana anga dabarni kundu ñayi tanni isana angarono ke aya nogondi allah gannin keda xa sukkisi kenga oga girnina nugube kenniya oxran mogo cheikh fausani hafidahullah agati wala farqa kama dhakarna baina kitabillah wa baina sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam kogada ko mogoɓe nan dangi kenniya nanti jifera sunta hatampancie sunta allah kitabe kedo farencunnan naga alayhi salatu wassalam na sabunyamaniya liannahuma min indillah kuhilli sugri allah subhanahu wa taala wa innama yafruq baina alqur'ani wassunna ahlu dalala alladhina yaqulun atanna tusroku benuga hatampancie nyana qur'ana do sunna naga kenni sankunto dunkonu ye kubenugatinin la naqbalu illa qur'an okunta hoho tigitinaga hetitti qur'anai okunta lagandiniti hoho aga hetitti qur'anai lianna alqur'ana la yatatarraqu naqluhu ihtimalun aw shakkun khilafa sunna na sabunya qur'ana ke wutunde kattoi hohon takkenga anta sikkarondini ken nogondi ana nanti abugu killunga owa sikkanidi ma abugu killunga owa gere gere nyana kundi izan hohon ta ken barni ken kalo sunna ngame sorini ken ngani hadisu nga hadisu igwano ngani ilampunto nyeni hadisu igwano ngani kunni garanta hadisu nu hadisu igwano ngani maudu nu nyeni hadisu ni igwano hasanu nyeni sahihun nu ngano dagana dagana izan ke yandugu igonu ngati kunna qur'ana bana utu ikuntarni sunna kengani ngani nga ikunta ke utu fainnahu ya tattara ku ila a tsani di ha a shakku inda hun a ti kenga ama na sabu nya hadisu kai sikka ngarono a sana duni gonu di bi ma na gabu gada raga hibe na hibe hibe gada ko daga daga kun di me nui. muna fagin diga min ni kiyaye wa amma inda musulmin a ti kasilamin nukunga hakika tasilamin yin min nukunga fa ina hu mai kun la ya ku ilaiha shakku ikunta sika wutu kata sunna ke abadan nanti wa kille wuto sikka ngarono kendi katta sunna ke li'annaha nasabu nyamaniya min riwayati thuqati manindugu iganta sikkanadi agari cikkillu kubenu agri saguronto kunga al athbat kuɓenu sabatintengani al huffaz kuɓenu gani tanganoga alladhina kuɓenu naqaluha bi amanatin igada wutu na ligindi katto ko iti duntengakuñai farengeda digamuɓenu ko idi wutu ni gardi ni tanga ti duntengakuñai ni wutu katto fahum ikun paide islamin un paide la ya shukuna fi ahadisi rasulillah sallallahu alaihi wasallam in tasikana abadan farin hadis nundi wa annaha iwatu qalinan tikun hadis ride min indillah ya gagri allah subhanahu wa ta'ala ya koga dangai mo be allah gati ma yanti anil hawa wa amma ahlun nifaq nka kebe gani munafaqi dun konunga walladhina fi qulubihim naqsu imanin ado kubiyayinu nagasiyenga imana gankaxundi agi sondo mundi nagasiye kelili mana gankaxunga kalkhawarij walmutazila ko kubenugani khawarijanunga ado mutazila wasairi tawaif aɗo kuɓenu gani jama kuttuɗa gani ogara kuɓenu ko jahamiyanu dagana aɗo eh, ashairanu dagana kundimenu tana i kumpayde fa innahum yashukuna fi sunna i kunga iwa sikkana sunnan kibarandi kenya gani hadisun kibarenga baduhum aygonu wiidi yashukku fi ahadithi l ahadi iwa sikkana hadisu bana kondi hadisu bana konni kanga riwaya be gariti killi bane ay agarage sere bane ay sere bane agara hadisi sike hilla ga daga munditi dingira sui anna ni kin kama da hadisi ke ko ai gunu wadi sikana kende atinga a ken bane aga ken hadise mugu wa ba'aduhum yunu qawadi yashukku fi sunnati kulliha isikana hadise nchusu sukka humantenya dinati masalan diga munyeni kunga ya kusanta kulla tin masalan tandiga munyeni wala yara laha makana inta dingira ngalli kenda ngal islama ko nati he eh, kan onta goliti masalan diga me hadisen ni masalan diga me nye pour ko ga goliti kenga wa yaquluna inati yakfina alquran qur'ana wo ku wasana wa ba'duhum aygunu qawadi yashukku fi ba'd sunna igunu adi kunchikana sunna ke yugo adi hadise ke ina sikka aygunu adi fayaqulu inati la naqbal on talaga nyana ho illa muta muta mutatar hibe ga heti magani eh, eh be mana hadis yoɓe num tengani mai eh, isana ɗum gama kuti isana ɗum cahantengani isan kemiro oragandini ken bana mina sunna wa yarudduna akhbar al ahadi hiɓe nugani ahadi nu ku hibarenga ina kuncagandi wa yaquluna inati innaha tafidu zonn nanti sikanga fa'idan kitana kunno. nogondi bimana iwa kundi izan kembere ina kuntogono ngani hibe gani mutawatirun nga ina lagande nyati kumbane mutawatir hadithe nugani be nugani mutawatirun nga ina ti kunna lagande na kunye wa amma ahlul haqqi nka kebe gani tongudun kolu nga fa innahum yaqulun kuntini mani ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متواترا أو أحادا فإنه يفيد العلم ikunti hoho ga saha nan bugu faren maga tongu konu ti hoho aga saha nan tagiri farenye kincunya ambana keta anya mutawatiru nga ba bimana jaman hari na ritiba maka anya ahadi nga sabana imme hadise keba fa innahu yufidu ilma wal yaqin kinno faidana ana nahabe kinno ana tuwahunya na hankinnoi ana dankanahunya na hankinnoi wa yahtajuna bihi fil aqaid iwa dalilu ŋuttu ti ken ta tahundi hinu nogondi iwa huja konge nyana ta tahidu tahundi hunu nogondi wal ibadati alo batiu nogo wal muamalati alo golli nyalle maagunu chu nogondi iwa huja ngute nyana tikunji liannahum la yashukuna fihi nasabu nyai kunta sikana di inta sikana faran digamendi wa amma ahlu dhalal fa innahum yaqulun إن أخبار العهاد لا يحتج بها في العقائد لأنها تفيد الظن بزعمهم والعقائد تبنى على اليقين ikuntiya sikka dun kono alo gare dun kono sankunto dun kono ikuntiya hibenu gani hadisu benu gari bana gan kan killu nyaga grisere banai onta huja konge nyana tikkunga ta hundi hinundi hibenu gani mara gan ka unnu kusondon ta huyen nu konta huja konge nyana tikkunga na sabunya sikkal lawaina litino ni ko menu ga konna mobe ikun kati kadi nan tikka hundi hinga kenga a huwa ho a kamma kebe gani dankanaxunga ogara dankanaxun kita nanti agiri farenye alayhi salatu wasalam wa la ajiyeba a ti hibe ganin kuma eh, eh, kaba kontin ha ana humna tii kuma a kawai ala cilmi kalami i kuma i aki da kube i kun taga na mani kama diga manta waku nyime ba kama. wa ilmul mantiq alun eh, nenen me kebe bakkati bakati nenen tanni ken bane atwa unkam wa yaquluna inati kadi innahuma yafidani yaqina idan kubenu igari aqidanu kutaga kubenu kama kundu kenya gani me bane khalle inati kenga dankana hunna hankinni kuma wa kalamullah allah men kai la yafidu yaqina indahum nanti kenta dankana kinni kuma ibange igati keni kaba kunyede wasunnatu la tafidu yaqilu indahum ina kali sunna nga ken kanta dankanaku kingani kunnuku ke hayati kaba ko ngaba hadha min ad-dalal wa intikas ke hayde keni gelli sanku yenyei ken du sanku yenyei hibenu ga sanki bakka killempo telengontenga amma ahlu sunna wal haq atin ka kebe gani sunna dunko ado kebe gani tongu dunko fa yaquluna ikuntini ma sahha an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fa innahu yufidu al-yaqin wal ilma wa yahtaju bihi fil aqaid wal ibadat wal muamalat Ikuntina hoho ga saha na mbugo annabi alayhi salam kencu sukka humante awa a kinnoy awa fa'idan fayidan na natuwaxun faidan kinnoy a awa telle ona hujanŋututi kenga o tahundi hinun noxondi o batuun noxondi o golñallenmaxunun noxondi la farka fi zalik kembere hatanpanciye suntomaxa ken killendi hazihi tariqatu ahli sunna waljamaa ati kiyani sunna dunkonu kille alo jamanka hon killenga walhasil kite hongani keɓey anna allazi nanti yemme keɓe yakunu fi qalbihi bogdun li cheyin mima jaa bihi rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam agana kitanconɗo men nogondi buccinneyi e qonnaku ho buccinneyi hondangani faare alayhi salatu wassalam aɗo keɓe gari fa inna haza dalilun ala nifaqihi keni dalila ya kamma nanti akamanga aro nafika kon killandi wa ala idami imanihi keni dalili akama nkamma kadi nanti akama eh, limana gankaxun ntamaxa wa in kana yud'a al imana har kama ngana ya gal limana gan ka kun qilli katta duya nan shi kani limana gan ka kuyen menye wa in kana ya'malu bi hadhihi al ahadisi zahiran hara gana ya kama ga golin ti ku hadisi nu ya sallanga kembirenga awago munafaqa kunga sondo menga madama annahu yabghaduhu yabghaduha bi qalbihi na kama ntogo agi qonno ti sondo menga su kembere munafaqa kunga nungani فإن هذا ناقد من النواقد الإسلام كيني بونندين دي هواي الإسلام بونندين دي هونونا وفي هذه الآية أوكي آية دي آية كي بهيرني دليل دليل على ذلك كي قدقام كما قال الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى والذين كفروا فتعصا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله fahbata a'malahum odan ke aya halle Allah subhanahu wa ta'ala soroku benu ga kafiragu soroku benu ga kafiragu bonen ni kunya dangani igollum bono ay wallato ingi dangani bakka Allah ne manga jigidin kuti ingi dangani gollun cu bono na sabunya maniya dhalika bi annahum karihu ma anzala Allah asabunya ida honya khoni Allah gada kebe yankandi kenya sababu Allah subhanahu wa ta'ala adi gollun cu bono وفي آخر السورة ke sura ila garenga kenya gani suratu muhammad ala garenga allah subhanahu wa ta'ala ti tirenga dhalika bi annahum ittaba'u ma askhata allah wa karihu ridwana fahbata a'malahum asabun yamaniya igara bone ke be nyidu de kana asababun yamaniya kenniya ittokido honye kebe ga allah butun dini ida mani gaya ida allah dungaye kebe ga allah dini ida ken qoniya ida ke ken qonnallen maru kenya sababu ni gollum bonondi إذا فهذا هذا هو السبب كان سببنا فهذا ناقد من النواقد الإسلام أن يبغض الإنسان شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كم راتك كني بنندين دي هواي جل الإسلام أقوم بنندي هوني غني كنغني سرنا هو غني كيف فارع عليه الصلاة والسلام غري إذن وتقرأ مغتي وقوله شيئا يعني أنه ليس لازما أن يبخل كل ما جاء به رسول صلى الله عليه وسلم أغتي هن أما نمبتي ننتفك أن ناسوا غني ننتفك فارن دهي غريفان ناسوا غني كود أن نبغ سلام غني لا ولكن ولو أبغض شيئا منه كبعد الأحاديث الصحيحة الثابتة أتي أما نني وني حرا غنني أننا هن نيا غني بكدي ko igonu gano ngani ga hadisu sahan to igonu benu sabatin tengani iga kun konni mo kebe fa innahu yahbitu amaluhu wa yantaqidu islamahu akamanga awi gollunga awi dini awi islama kun kai awa gurjana wan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annabiya kiselo ne maga kama yaqul awatini la yu'minu ahadukum agadu banan benta tongondi ni tongondi haqiqa ma agadu banan be tongondi limana ganka gunta timmene hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi e ma kama nyonkilli ngunga na tokkido honya battenga ike farendo kebe gari fo kenya linga nyonkindangani an nyonkilli ngunna nyamaniya farin farendo kebe gari alayhi salatu wassalam ken gana mana gan ka gunna timme ken gana ñabbiraɓe annaña mumini nyime wal walhadis ke hadis be hayke kunnu sahahahu an nawawi fil arbain an nawawi ala ke hadisa ala sahandi وتكلم عليه بعض العلماء التتوانو يقولون ديغا مكي حديثة كما كالحافظ بن رجب كو حافظ بن رجب رحمه الله تعالى ولكن تشهد له الآية مكهاية تكينغا هتي آية نو يقولون أنه كنغارني وسيدني كي حديثة دنغني كو قد دقري آية كي بكينيا ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره الدوانة فحبت أعمالهم فلم يكن هواهم تبع تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم kusoro ɓenu hay kekkundu iyon killi ngummat tokkiɗo farendo hiɓe gariha falidhalika ahbata allahu amalahum kenya sabundagani allahu subhanahu wa taala agari golluga agari bonondi fale ayatu tashhadu hadis ke aya ɓe hay kekkunda waseɗene hadise keɗagani hadise keɓe hakadangi ati wa fi waqtina alhadir atoga ke wakati bedi sa solan ke waqti nogodi kasura man yakrahu sunana athabita annabiyyi sallallahu alaihi wasallam serenga bo serekebe aga sunna sabati ntobenu iga sabati bakka annabi alaihi salatu wassalam aga kun konno idha khalafat ahwaahum wama yashtahuna gelli sunna ke hadise ke ganari agani kunyon killi ngunchori tanni magana kebe gallingi kunda gara kencho tanni ina kenkoni wa min zalik awa gelli goni masailul muamalat kengani golli nyallen magun misalu goni golli nyallen magun tirnindu goni mislu riba ko riba an kibare alladhi fasha fi an-nas al-yawm riba ke kibaren bellenki aga sanki hal marin mundi an gana ko tanni nyangal hala igon gonni ari kunyon ke kelin ngonga malaga karaita ina kusanta goni fa iza qulta lahum gellan gana ti dangani hadha riba wallahu wa rasuluhu harrama riba an gana tikeni riba ne allah di faren ka riba ngaida haram tajidu indahum takarruhan kembelanga anga kitandini inu kunga anga kitandini inu kunga kuniyai watabarruman min zalika ari gabari ni bakakkinga wa in kanu la yasrahuna aw ba'dhum yasra agane harayi gol ganu ngani igan takhile ne tay mai gunu ngani wakhile ne tay me fayakrahuna zalik wa yatabarramun wa yaqulun iwaqulnu nambari bakainati العالم كله على ذلك العالم كله على ذلك دنا سنا كي غوليا كما كنت نوكلا غاني تكني ريباني هذا اقتصاد عالمي دنا ايكونومي مسوني كيا يلنكي antum tukhalifuna alalam aga kun kaha yagana duna mumancu assogalle magulu duna su dungeti hibe aga kunta dungeneti kenga fa hazihi riddatun an dini lislam okora mogoti kembere kere kundude keni murti yenye bakka silamagun dinanga keni yartedde yenye bakka silamagun dinanga idha kariha annusus allati tahrimu riba والقمار والميسر والمعاملات المخالفة للعدلة قل براكبه عننا نس قني حديث kuni حديث nuku benu نايريبا na ken haramallen mago na ewa e, marsikatte aɗo kuntanan hoho gani kumpo haramunta kun golli ho haramunta ku benu dalilun cohini angada gada kun koni tanni izan kenga nyana sababu nammani nam ertendi di bakkandi nan nogoma fa iza wajada fi nafsihi shay'an min karahati min karahati tahrimiha gellangana kitandan di hoy buccinnei kebe ga ho haramun tempo haramuye aga ken konni فإن الله يحبط عمله حتى ولو ولو كان يعمل بها ظاهرا atikin ganye na sababu Allah gan gollun bono ni tai hara gana yanke nyimme ga golle ni ti ay wa an ga golle ni tai khura nya kamma fa akhtar shadid wa ala al muslim an yatafaqqada nafsahu wa yahfaza lisana atikebe gani danger mpo khorenga ho burburenga slamin ka kamma kinga nan nan yunkin kanta annan nenen ka anna tanga wa an dura ma alhaƙi haqqi aina ma dar annan tirimbe ka hini tungunga tungunga daga do karasu annan daga da bat wala duru ma hawa huwa shahwata annan maga tirimbe ka hini da yunkin lingu yonkin kanu annan maga tirimbe ka hini kama atikina misalenga ewa golnyallen ma kunu nyugunudi wa fil qadaya almar'a hibe gani yagarun ka khibaren na kadi ogana kinge ken dingira kai lamma kana alislam qad wada'a dawabita lilmar'a bila kebe islam agunga nyagada gingu igonu sagundi yagaren dangani تخالف ما عليه المرأة في أمم الكفر والإباهية كونجينغو غاس هونشوغني kafiri nu ñagarunga keɓe kamma aɗo kuɓenugara hoho dagandi duɗangani kun ñagarunga kebe kamma sora kathiru mimman yadauna alislama yakrahuna ahkama shari'a almutallaqat bilmar'a kenga ñabira keɓe sere gaɓe ñaggel l'islami nundi kuɓenuga slama kun qilli iga hon qonni gelli kiituy gelli shari'an kiituy shari'an kiitu ɓenuga jonginiti yagaren qibaren wa min zalik awa likundi kundimenuy munadatuhum bimusawati lmarati birajuli fi lmiras wal amal awa gelli iga kilinde ɓe ñana nanti il faut que ñeroganka xunna ñayi xaren do ka menaxa xeyende aɗo golli ñallen maxundi aɗo gollu noxondi wa fima huwa min khasa'is rijal aɗo hoxali xali kuɓenu xa gani yigun ñimmenu xa ho xerexeren to ñey kunga xerexere tiyigun ñey inati ñe kallen maxun na ña ya kare da yi gona kundi wala yuri na an ya kuna bayanar rajul wal mar'at farikun abada ikunta e mundi na abada jifara nan yau ya kare da yi gona domina la'annal garba sawawu nisa a rijal na sabunya occidental nuna kube nuga kafirin jama nuna kunda ya kare da yi gona au qaddimu nisa larijal ma me gaime nyi. ida yagaru ñimme a dangindi yigun kamma yagaru ña dangindi yigun kamma fahum yuriduna an yalhaqu birakbi algarbi eh, alkufra kembere kuɓenuga du xilli mula slamaxu ina ñero ti occidentonu kudan ku golluay ku kafirudan ku golluay wala yuriduna an yatamayyaza nisa an irrijal fima yaxussu nisa. ikunta khali yagarun kana hatam hatanpanci bakka yigundi kebe ga kare-kare. wala yuriduna an yakuna mirathuha nisfu mirasu rajul inda mundi ni xeen na ɲa yigon xeen taxandi wala yuriduna an takuna diyatuha nisfu diyatu rajul inta mundini xa xali yaxaren diya ɲonkin diyan na ɲa yigon diyan taxandi لا يرضون أن تكون شهادتها على نصف من الشهادة الرجل إن تدون يغري سيدا غنانيا يغو سيدا غتغاندي كما جاء به الشرع المطهر خوشر يسن كي موبي والله خلق المرأة والرجل الله غان يغو تغانا يغري تغا وهو أعلم بما يليق بالرجل والمرأة allah anatu kebe ga ya yagare allah subhanahu wa taala anatu kadi kebe ga ya yigoxay Izan kembre owa ngalli kuɓenuga ke xirinde me barni kundu izan inamani barni, iwa fare alayhi salatu salam, asunna nya maxa farendo keɓe gari iwa kenñugo a xonno kemɓe owa siginini yerale lenki owa mundini allahu subhanahu wa taala maxa allah gana taxari waxatitana koyoy moga yille continuer daga do o xaranmoxo aywa a gada taliqu ɓe ña ke kamma ke ñagani ke bonondindi karagandi ɓe o xaranmoxo muhammad bin abdul wahhab agada koni nanti selebi suga mi hakkilen togo kedi awancilama gombolondini kenganina hogoni fare alayhi salatu wassalam aɗo keɓe gari owamuni allah subhanahu wa taala maga akoni mogo sere aganna keñana aga remme ndaga hoone ndaga harlema madi maga baraji a fahamiye aɗo nan gollitay aganna keñanin keɗa aga sukka humantendagani wassalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh